الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن أمام صال بركة إن دكوكي منايمكو غيسوا نمسلنتي شين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم نارك الله سبحانه وتعالى دي حد أما تكوان اللوكو تا دوكما وان اللوكة تندمو كزمنا منا سولاري أبو نزاسو فائدة تندمو a cikin dangane da addinin mu da mu Allah ya ba mu ladan wannan sauraron da muke kuma ya ba mu iko yin aiki da abubuwan da muke yi ake tunatar da mu a kansa kamar da kuma muka fara a cikin darasin da ya gabata dangane da wannan littafi na malami babban malami wanda ya zamanto marigayi a shekha ibn uthaymin wanda muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mu da dukkan malumman mu da suka riga mu gidan gaskiya mu kuma da muka saura Allah ya kyautata makoman mu da mu da sauran musulmai da al'umma musulmai baki ɗaya a cikin wannan littafin da yake magana ko ake yi malam tambayoyi takaitattu dangane da abin da suka shafi jinin al'ada da jinin biki malin yake ba da amsoshi akan wannan tambayoyi daga cikin tambayoyin da aka yi malam aka ce shin mace idan tana jinin biki ko jinin al'ada shin wai za ta ci abinci ko ta sha a cikin wunin azumin ramadan Shin ma ce kwarai kwa ya halitta mace matukar ya zama to tana cikin al'ada ko tana da jinin biki ba ta sallah ba ta azumi to wannan ba zai hana cin abinci binta amma an fi son ta ce wannan abinci a sirrance ba a bayyane ta hito cikin mutane ana zaune ana azumi ita rinka ɗauka abinci tana ci wance lahiya a ai ina kaza ne to saboda kuma da ce wannan bai kamata ba saboda wannan ma zai sanya shakku a cikin kawunan ƙananan yara ba za su iya su tambaya ba amma sun yi mamaci a'a to ya naga anti wance tana nan tana ci abinci ya naga mamma wance mamma mamman wani tana ci abinci saboda haka malai ce wannan haka ne kuma addini bai wajabta mata wannan abin kun haramun ne ma ta yi wannan azumi saboda haka za ta ci abinci ba za ta ci za ta tsaida cin abinci amma azumin za ta kuma ramka malai ce a'a za ta dai tsaida azumi amma cin abinci ba za a tsaida shi ba saboda haka wannan shine tambayar da malai amsar da malai bada akan wannan tambaya daga cikin tambayoyin da aka yi malam shine aka ce idan mace ta ga tsalki a lokacin sallar la'asar mace ce tana cikin al'ada sai tsalki ya zo mata lokacin sallar la'asar Shi ne suka tambayi malato to shin wajibi ne wai sai ta salla a zuhur da la'asar tun da cewa a zuhur da la'asar kusan lokacin su haɗa yake tun da lokacin sallar la'asar lokacin a zuhur bai hita ba la'asar na shiga lokacin shine kusan ƙarshen lokacin a zuhur to shin wai za ta ramka sallar a zuhur ne da la'asar ko la'asar kawai za ta ramka ne ma ce mata mafi rinjayen magana shi ne cewa za ta ramka sallar a zuhur ne kawai matukar mace ta ga tsalki lokacin sallah la'asar la'asar kawai za ta ramka la'asar kawai za ta wannan za ta sallata ba za ta sallaci eh, sallar a zuhur ba shi ne da ba da misali kan cewa kamar misali ce mace ce ta fara ganin jinin al'ada lokacin sallah a zuhur to idan ta zo za ta ramka wannan sallah tunda an san lokaci inda ya shiga sai da lokaci a ya shigo sai al'ada ya zo mata to duk lokacin da ta ga tsalki sai ta ramka wannan sallar da lokacin ya shiga kafin al'ada ya zo mata to shine yace da misali muqaddara a ce a zuhur ce sai jini ya zo mata lokacin sallah a zuhur to idan ta tashi ramka a zuhur kawai za ta ramka tunda ba za a ce sai ta ramka a zuhur da la'asar tunda la'asarin ai lokacin yana haɗe da a zuhur wannan shine takaitaccen amsa da malam ya bada shine kuma aka tambayi malam dangane da mace wadda ta samu bari ko banna na ciki da sauransu mace ce ya zamanto tana da juna biyu sai kuma Allah ya jarabce ta da zubarwa wannan ciki to shin me hukunci wannan inin da wannan ciki ya zube mata sannan kuma me hukunci wannan jinin da zai rinka zo mata a wannan kwanuka guda biyu a wannan kwanukan cikin azumi idan ana azumi ne ko idan ya zamanto ba azumi bane me hukuncin sallata a wannan kwanuka shine malai ce mace inda ya zamanto Allah ya jarabce ta wannan samu wannan hasara ko mu ce wannan hadari na zubewan ciki to ya zan baya hita cikin abubuwa guda biyu in ma ya zamanto wannan jinin ko mu ce wannan cikin da ya zube yaron da ya zamanto aka haifa ko wanda ya zube a wannan lokacin an fara halittarsa ko ya zamanto ba a fara halittarsa ba bi ma'ana ko zama to halittarsa ta bayyana ko zama to halittarsa bai bayyana ba inda ya zama halitta ta bayyana mare ce to wannan jinin da zai zo mata wannan jinin al'ajinin biki ne zai zama za ta zamna kamar yadda mai biki take zamna sai lokacin da jini ya doke mata ta ci gaba da sallah da azumi da sauransu amma idan ya zama wannan ɗa wanda aka samu ɓannarsa ko da ya zube wannan cikin babu wani alamu na halitta a wannan jinjirin malai ce wannan jinin ko da zai rinka zo mata ba zai hana ta sallah da azumi da sauransu tun wannan jinin ba jini ne na al'ada ba wannan shine takaitaccen amsa da ya bada saboda haka aka ƙara yi malam tambaya dangane da idan mace ta zamanto tana da juna biyu sai kuma ta a cikin watan ramadan jini ya sauko mata shi wannan yana da tasiri akan wannan azumin da take ko bai da tasiri shine malai ce in dai jini ya fito mace idan ya zama to a cikin lokacin azumi ne to wannan wannan zai bata mata azumi mana azuminta babu in dai ta tabbata cewa lalle wannan jinin da ya zo mata yana da cikin alamomi da jini masu na al'aina haida amma idan ya zamanto jini ne ya sabko mata bai da alaka da jinin al'ada malaki wannan ba zai hana ta yin sallah ko azumi ba shine yake malaki wa khuruj damil ha'idi wan nifasi mufsidatun lisawm ونزول الدم من الحامل في نهار رمضان إذا كان حيدا فإنه كحيد غير الحامل malai ce idan ya zamanto jini ya sabko ma mace wadda ya zamanto tana da juna biyu inda dai al'ada ce irin na mata to ne zai zamanto jinin al'ada za ta zamna kamar ta ɗau hukunci wa'anda za su zamanto kamar ba da juna biyu amma idan kuma wannan zai zamanto zai tasiri a azuminta amma in dai bai zamanto jini na al'ada ba malai bai da wani tasiri akan azuminta da kuma sallar da za ta yi da sauransu daga cikin tambayoyi da aka yi mala aka ce idan ra'at mara fi zamani adatiha yawman daman والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار فماذا عليها idan mace ta zamanto yau ta ga tsalki gobe ta ga jini a cikin inin ramadan to me za ta yi me hukunci wannan mata shine mala ya ce dangane da amsa wannan tambaya cewa wannan abin da zai zo mata a wannan kwanuka ba a lissahin wannan abubuwan bi mana ba za ta lissahin cewa ranar da jinin bai zo mata ta ci a to wannan lokacin ba za ta kirga da shi ba malaki bar za ta kirga da shi daga cikin kwanukanta na al'ada saboda haka za ta zamna ba za ta yi sallah ba kuma ba za ta yi azumi za ta zamna kamar wadda take da hukuncin al'ada yadda wasu maluma suka ce wasu maluma suka nuna cewa yadda malam ya bayani cewa wasu kuma suka nuna cewa matukar wannan ya zo mata to wani duk lokacin da jini ya zo ya zamanto tana cikin jini al'ada duk lokacin da kuma tsalki ya zo mata zai ta yi tsalki kuma ta yi sauran ibadodi haka za ta rinka kilga wa'annan kwanukan da jini yake zo mata banda kwanukan da jinin baya zo mata za ta kilga wa'annan kwanuka sai ya yi kwana goma sha biyar to da ya yi kwana goma sha biyar ma ce bayan wa'annan kwanuka zai zamanto jinin da zai zo mata bayan haka da zai ci gaba da ba. jini na ciwo wannan ba zai hana ta komai ko da jini ya zo za ta ci gaba da ibadanta da sauran ayyuka saboda haka daga cikin tambayoyi da aka yi malam kuma aka ce fi ayyamil akhira min alhaid qabla tuhri la tara almar'ata marata atharan lid fa hal tazumu dhalika alyawm wa hiya lam tara alqassa albayda shin karshen wata mata ce da ta yi tambaya ta ce karshen kwanukanta na al'ada na haida kwana na ƙarshe kafin tsarki ya zo mata ba ta ganin jini to me hukuncin wannan inin nan da ba ta ganin jini a ciki kafin alamun tsarki ya zo mata to shine ma ce idan kasance yana daga cikin al'adanta wannan matar da ta yi tambaya akan cewa akwai wani alamun ruwa da za su fito mata masu nuna cewa lalle tsarki ya zo mata yanzu to ko da wannan inin bai tsalki jini bai zo mata ba wannan tsalki matukar bai zo ba ba za ta yi sallah ba za ta yi azumi ba za ta yi komai ba dole za ta tsaya ta jira sai wannan alaman da ke zo mata ya zo mata amma idan ya zama to baya daga cikin al'adar ta wannan alama ya zo mata malace wannan ba zai hana ta yin me da suna wanka ta yi tsalki a wannan inin ba daga cikin tambayoyi da aka yi mala aka ce hukuncin karanta alkur'ani ga mace wadda ta zamanto tana da al'ada ko tana fama da jinin biki ko a ce tana cikin larura don saboda larura tana son ta karanta alkur'ani shi ne mala ce babu laifi matukar mace ta zamanto tana cikin jinin al'ada ko jinin biki ta karanta kul'ani idan ya zamanto a larura ne zai sanya karanta ƙur'ani da kamar dai ta zamanto malama ce na alkur'ani ko ta zamanto tana karatun alkur'ani ko tana wani madarasa ko wani makarantar da ake karanta alkur'ani ana son ta ka har da ko da sauransu to malaki in dai larura ne zai sanya ta karanta wannan alkur'ani a cikin halin da take na jinin biki ko jinin al'ada malaki wannan babu laihi amma idan ya zamanto karanta alkur'ani don samun lada ta ce kawai bar na karanta alkur'ani don na samu lada malaki mafificin magana shine zamanto bai halitta ta karanta wannan alkur'ani ba face sai ta samu wannan tsalki daga cikin tambayoyi da aka yi malam kuma aka ce ma malam hal yalzamu al-ha'id taghyir malabisaha ba'da tuhriha ma hal ilma annahu lam yusibuhu dam wala najasa wata ta yi tambaya ta ce shin wai wajibi ne kayan da ta zamana da su lokacin tana da jinin al'ada ko jinin biki idan ta samu tsalki dole ne wai sai ta hidda wannan kayan ta sanya wasu kaya don ta yi sallah a cikinsu ba tare da cewa wannan kaya wani jini ko wani jasa ya taɓe su kawai dai dan dai sun zamanto kaya ne lokacin da tana al'ada tana sanye da su amma najasa ko wani jini bai taɓi wannan kayan shin wai sai ta hidda wannan kayan to shine malam ya ce ba dole bane sai ta hidda wannan kayan tun da al'ada ko jinin biki ba najasa bane da zai sa jikin mutum ya zama ya ɗau najasa abin da malam yake nihi nan, bi mana jinin zamunawa mace tana cikin al'ada ko jinin biki ba shi ne zai sanya duk kayan da ta sa kayan maza su ɗau najasa matukar ba wannan najasa ya taɓe kayan ba saboda haka ba laifi malam yace za ta iya ta yi sallah a cikin wannan kayan matukar ya zamanto najasa bai taɓe su ba saboda kamar yadda aka rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza asaba thiyabahunna damu haidin an yi yagsilnahu wa bihin fi ya ce matukar jinin al'ada ya samu kayan su su mata to su wanke wannan jinin sannan su yi sallah cikin kayan kenan matukar jini bai same su ba kenan ba za a wanke su kuma ba za a wani cewa bai halitta a yi sallah a cikin su ba saboda haka wannan su ne amsoshin da malam ba da taƙaice wanda za mu dakata a nan idan Allah ya so da darasin mu na gaba za mu ci gaba da ka muku da to abubuwan da malai ba da amsa kansu da suka shafi jinin al'ada da jinin biki wanda muna roƙo Allah subhanahu wataala ba wanda muka faɗa daidai ba mu ladan shi kurakuran da muka Allah ya gafarta mana da mu ruku baki daya wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh